الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله مسألة البركة إنما أنا لأني مرحبا مساكي سألوها أنا مسألة شيمي البركة ليك يا مدوب ورزاء مسألة شيمي على جميع العرب السالس نعم أنا رانا تلاحدي ko in ce daren litinin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1437 wato 27 ga watan Dhulqa'da kenan wanda ya daidai da 30 ga watan bakwai haiwa annabi Isa alaihi salam shekara 2017 domin ci gaba da karatun wannan littafi na al'adabin adabul muna fata dukkan wayanda muka rasa wani dogon hutu Allah ya gafarta musu musamman da tuɗe da aka rasa kuwa Allah ya jika iya mu gaba ɗaya idan ba a manta ba kafin mai hutu mun tsaya a babin da ke bayani akan yi wa iyaye nagarta da biyayya da kyautata musu ko bayan masu wasu ko shine babin da ina ga muka ya karshe mai littafin imamu bukhari allah ya ji kansa da rahama ya ɗauko tun daga haƙƙi mafi girma bayan haƙƙin allah subhanahu wa ta'ala wanda shine haƙƙin iyaye ya to tiriyan tiriyan tiriyan yana ta bayani ɓangarori daban-daban na haƙƙin iyaye tun suna da rai sannan har su zo su girma har su tsufa yana bayani daga nan kuma har bayan rasuwarsu ma shi akwai wata nagarta da za a musu bayar rasu shine abin da makaranta babin da ya wuce ina ga hadisi na ƙarshe wanda ne hadisi na 39 a cikin littafin kuma hadisi na ƙarshe a babin shine makaranta ya sama sama muka alƙawarin cewa insha Allah Allah ya raya mu za a ɗan kuma bansa sai mu wuce za mu maimaito shi a yanzu malaci haddathana yasra ibn safwan قال حدثنا محمد بن muslim. عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها قالت نعم إن شيني حديثنا من غسيا كيفو إيشي دقا ابن عباس رضي الله عنهما لم بفهم منزوع عليه الصلاة والسلام عبد الله cousin din manzan Allah yace tabbas wani mutum ya tambayi manzo yake cewa ya manzan Allah ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta rasu ba ta yi wasiya ba to shin idan na yi mata sadaka zai amfanar da ita shine a fa'uha an ata saddaka anha idan na yi sadaka a maimakonta hakan zai amfane ta qala na'am sai manzo alaihi salatu wassalam yace eh wani hadisin kamar yadda mai takhriji ya rubuta mana kaga imam abu dawud ne ya da shi shine hadisi mai yamba 2882 a sunan na abu dawud to amma hadisin akwai makamancinsa a cikin bukhari da muslim imam bukhari da imam muslim sun fitar da shi sai mu saurare shi shi kuma daga hadisin sai da aisha radiyallahu anha ne kuma hadisin ibnu abbas take cewa anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ya ce manzo alaihi salatu wasalam inna ummi uftilitat hakika mahaifiyata an wafce ta wato an dauki ranta ba zato ba tsammani ita bata ba kanta mutuwa ba mutane ma basu bata mutuwa ba ta yi mutuwa ta bagatatan Allah subhanahu ta'ala ka kyauta karshen mu wato ba su kasafai akan fiye so mutum ya mutuwar bagatatan ba za ga idan mutum ya mutuwar bagatatan su sai yan uwan sai sun fi jin abin fiye da in ya daɗe yana janya ko sannan kuma daɗewa ana janya shi kansa ka fara ba ta wasa ba sannan bayan hakan idan mutum ya daɗe yana janya za ga ya fara jera wasu abubuwa yana da safin rayuwa da mutuwa to wani lissafin zai sa wasu abubuwan da yake ganin cewa za a iya rasuwar sai ya lissafa su ana bin sa bashi ya faɗa akwai wani haƙƙi a gurinsa ya faɗa tarbiyyar yayansa duk zaka yana ta faɗa abubuwa zaka yana cewa kamar ya san zai mutu ko ana wannan to amma haka zo mutuwa baka ta tandi mutum ba wannan to maganin wannan shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisi yake cewa ma haqqu ri'in muslimin yabitu laylatayn wa lahu shay'un yuridu an yusiya fihi illa wasiyatuhu 'inda ra'sihi ibn abbas ibn umar ne rawaito hadisi a cikin bukhari da muslim ibn umar yake cewa ma marat bi laylatun wahidatun منذ سمعت رسول الله alaihi الله عليه وسلم قال ذلك الا وصيتي علمي من ذلك yake cewa haƙi ne kan dukkanin musulmi kai ya bari kwana biyu kawai ya wuce alhalin yana da wani abu da yake so zai wasiya a kai face ya rubuta shi ya aje wasiyarsa tana nan a aje ibn umar ya ce tun da na ji wannan ba ma kwana biyu ba shi mai bar dare ɗaya ya wuce ba face yana da wasiyarsa a aje me yasa saboda rai da rayuwa ba a guri na suke ba a gurin da suke ba ba wai jin karfin lafiya ta ko kuma yarin ta shekaru na zai sa in daɗe ba ko ai ba yarin ta ce take sa mutum ya daɗe ba da yawa samari suna wannan sai a ce ai yanzu tun da baka fi shekara ashirin da kina akwai ta kira wajen hamsin da a nan gaba sai ga ta wani lissafi lissafi irin ɗan sakwato na shehu ya ce nan da shekara goma zan yi kaza bayan shekara goma zan yi kaza bayan shekara goma ya ringa jera gomomi har sai da ya jera goma sau shida sittin kenan aka ce na shehu mutuwa ba ya ce lissafi na kawai zan yi ita eh, ka bidata ba na ka bidata ba na ka yi lissafi na kawai zan zarta lissafin zaraban na ta raba? a'a lissafin gaba ɗaya ya zama cewa akwai wannan akwai wannan kana da abin da zaka da yawa mutane sun rasu an shiga rigima saboda akwai wani sirri da ba wanda ya sani sai kai kai kuma baka rubuta shi ka aje wasiya sai a shiga rigima kaza na waye kaza na waye wani ya ce na bin ka bashi a ce ƙarya ne saboda baka rubuta ka aje ba ta gani kuma ka tafi da nauyi a kanka da haka manzo Allah ke cewa lallai ilalla mutum ya kamata ya ringa wannan balantana kuma manyan magabata wani ya tara kudin ya tara kudin ya tara kudin bai abin kirki da yawa ba gani yake sai ya nutsu na kudin sun taru in rayuwa ta buɗe to sai ya fara abin kirki to kuma kafin wannan sai mutuwa ta zo aka an tara ba a yi sadaka ba kuma kowane ɗa ne ba kowane ɗa ne zai iya fidda duke mahaifinsa ya sadaka ba kowane ɗa ne irin wannan ba ko shi yanzu ai gani yake ta yi mutuwa ta baga tattar shi sai ke ganin ya kamata ya mata sadaka to ba kowanne ne irin wannan ba wasu ma ana zuwa ce ana bin bashi su ce wallahi ba su bayar babu shaida Ta gani to wasu ma suke kokarin su kai iyayen kafin su tafi to irin wannan kana ganin zai maka wata sadaka ne sai da irin sadakar da ake yi irin ta zamani a zuwa can da goma goma a rarraba Allah ka sa mu dace to shi ne ga cewa inna ummi uftilitat nafsuha haƙiƙa mahaifiyata an fusgeranta ba to ba tsammani ba ta ba kanta mutuwa ba a ba ta mutuwa ba ice wa ƙuraha ina kyauta da can lauta kallamat da ta samu damar yin magana kafin rasuwarta da ta samu damar yin wata magana ice ta saddaka da wallahi umarni ya ce a saraka inda ta samu damar magana ko ya take to ya saraka za ta sai ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ta saddaqu anha to shin ina da damar na yi sadaka a maimakonta manzo Allah sallallahu alaihi da sai qala na'am kace eh tasaddaq anha kai sadaka a maimakonta daga wannan hadisin yana mura mana darasi da yawa darasi na farko shine ne maganar malami ya kudari wa yaqifu inda amrihi wa la yahillu an a fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fi abin da yake damun mu kenan abu ba shi da stampi daga manzan Allah baka tabbatar yana da asali daga manzan Allah ba kawai sai ka je ka tayi shi kuma man amila amalan laysa alaihi amrun fa huwa duk can abin da kake gani a idonka in ba shi da sai daga manzon Allah ka kira shi addini kai shirme ne shiriri ta ne raddun is rejected inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ba naka abu na farko tukunna ka tabbatar umarni ne shari'a ce ta manzo alaihi salatu wassalam sai kai abu na biyu da zamu koya a cikin hadisin ashe ya halatta a yi wa mamaci sadaka ko aya bayan mun wuce hadisan da suke ta bayani akan yi masa addu'a ko shine hadisin ma da muka bude da shi wannan baro cewa haƙƙin iyaye akan mutum bayan rasuwarsu Manzara sai ya fara ke cewa addu'a lahuma wal istighfar lahuma abu na farko kenan yi musu addu'a da nema musu gafara to ashe bayan mun wuce hadisi dai a cikin babu hadisin da muka wuce daga shi sai wannan shine idan mata in inqida an amalu ila min thalathin daga shi awal awal da salihin yad'u lahu dan da yake masa addu'a kenan akwai shari'ar musulunci ta zo da ayiwa mamaci sadaka a doron wannan hadisi sai dai yaushe sadakar me za a bayar a kwana nawa wani yanayi sadaka kawai a masa sadaka ba ce sai uku ko hudu ko biyar ko shida ko sati ko shekara babu wani ko kaji shi a cikin hadisi ko ba za ka kawo wani hadisi da ke da wani ƙayyadadden lokaci ba ba ce gumba ko gero ko dawa ko masara ba a fidda sadaka a bawa wanda ya cancanta ita sadaka ta fi amfani idan ka samu mai zafin bukata wanda ya fi zafin bukata in ka bashi to wannan abin da ka yaye masa na bakin ciki shi Allah zai dubi irin naka yaye ba ko ai duk mun sha maimaita cewa karo ta shayar da kare me yasa karen yana cikin matsananciyar bukata ba shi da dabara ba shi da wayo ba shi da karfin da zai shayar da kansa a lokacin ta gan sai ta tausaya masa ta ga kishirwar da ta kama ita ta kama shi ita tana da wayo shi ba shi da shi sai ta shayar da shi a wannan lokacin to haka in ka tashi sadaka ya kamata ka yi ka nemo su marayu da ba su da cinye ba su da nago ba su da bara ba su da karfi ka je ka yayi musu irin wannan bakin ciki ko ka nemi dan kurkuku da naira dubu biyar kacal ta sa aka manta da shi saboda ba shi da wanda zai je neme shi wani an gan shi in ba a gan shi ba a tambaya ina wani ba shi da galibin da za a bibi ina ya shiga to Allah akwai sun kana zuwa gidajen kurku gidajen yadda za ka tarar da irin wannan da yawa ka tambayi malaman da suke koyarwa ka ci za su yi maka malam wani akwai ibada akwai waye akwai waye da alama tsotsayi ne ya kawo shi sai ka bibiya ka ji an ce wai zuwa kai ka daure shi aka ce ko wata biyu ko tare dubu biyar sai kuma a manta da shi daga nan kuma ya daɗe to irin wannan ka je ka ciro shi ka biya dubu biyar din wallahi abin da Allah zai yayi maka yafi wanda zai ka yayi masa in ji manzo alaihi salatu wasallam shi man faraja an mu'minin kurbatan min kurbi dunya faraja Allahu anhu kurbatan min kurbi yawmil qiyama an dai gane ya halatta a yi wa mahaifi sadaka ko mahaifiya idan sun rasu amma ba a ƙayyade lokaci ba ita kuma ko da abu shari'ar musulunci ne idan kai masa ƙaidi ba tare da shari'a ta masa kaini ba shari'a ta sake shi kai kuma sai ka kayyade shi to ya zama bid'a shari'a ta kididdige shi kai kuma sai ka bude shi ya zama bid'a shari'a ba ta yi masa guri ba sai kai masa guri ya zama bid'a ba wai abin karan kansa zaka duba ba da sa a a yanayin an gane kakka rage kakka dada kakka yi kaidi yanda aka sake shi kai sadaka kai sadaka kai da kuɗi sadaka shi kai da abinci sadaka ce duk dai abin da zai karɓo sunan sadaka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma shine kawai abin da kasan za a buƙace shi zai yaye bakin ciki shi kawai ake buƙata da sadaka amma ba a ce wai sai an yi goma goma ko biyar biyar ba kuma sai an tara jama'a an ce sana'o'i wani ba ba buƙata ne wasu da ake ba sadaka ba sa buƙata kawai an zo a ce an tara jama'a rarraba ko kuma a ce ranar uku kawai ko ranar bakwai ko ranar makamantansu Allah ka sa mu dace ba ga a cikin wannan hadisin sana a cikin wannan hadisin za mu ɗauki kyakkyawan fata kyakkyawan zato a ga ba magana ba mahaifiyar yadda ya karanci mahaifiyar tasa cewa lallai da ta samu dama da ta yi sadaka to wani yana nuna tsantsar nagartarsa ga mahaifiyarsa ko kaga ta rasu amma yana nema mata mafita ya za a yi mata wani abu da zai amfane ta Kisa sai ce a fayan shin manzo Allah wannan zai amfane ta Bayar bayan rasuwa ta gauna wannan shine mahallin shahid a cikin babu yi iyaye biyayya kyauta iya ko bayar da su to yanzu ta rasu yake tambayar manzan Allah me za a yi amfani ta bayar da ta to karkaje kai tewa mahaifanka wasu abubuwa da manzan Allah bai ce za su amfane su ba tun da suka shiga cikin fahuwar dumba kai kana ta can wahala kuma su can ba amfana yake ba ta gani mun wuce a baya cewa za a ɗaga wa mamaci darajarsa a lahira sai ya ce Allah daga ina a ce ɗanka ne ya maka istighfari ko kaga duk irin wannan suna amfana ga sadaka kuma anan ita ma tana amfana to da haka dai wannan yana nuna cewa mai tsantsar kaunarsa da mahaifiyar ta sai sa har yake ganin cewa ya karance ta lallai da ta samu damar yin magana da ta yi sadaka wannan yayi kama da ayar da Allah ya ce wa anfiqu ya ayyuhallazina amanu anfiqu a ba wannan ba ya yi wadda yamma wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa kula rabbi laula a akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin ya ku masu imani lalle ku ciyar da abin da aka azurta ku da gare shi kafin ranar da azalin mutum zai zo sai yana cewa ya Allah ina ma a bani dama a bani chance irin wannan falta din za ta iya zama maka fito a bagatatan mutum nawa ta zuwa ma ma ka san da yawa ko wani an kwanta da shi ana ganin lafiya lafiya amma ba tashi da shi ba wani ya fita kawai sai ka dawo sai ka dawo sai dai a da shi irin wannan da yawa Allah ka ji kanmu Allah ka samu cika da imani to da haka Allah yake cewa lalle ku ciyar kafin irin wannan ta zo kana cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qareeb eh ita wannan bai Allah Allah ya taimake ta abin ya zo falta amma kuma tana da wanda zai wakilce ta gurin yin sadaka to kila ba ni da kai ba mu da irin wannan gatan da yawa ba kowa ke da wannan gatan da ta samu to ya kamata ka kanka gata kafin saboda in ka mutu fa duki ka gaba ɗaya ta zama ta ka to an manzo Allah ya ce Allah ya baka sadaka sadaka a cikin dukiya ka ɗaya kaso ɗaya cikin one third ko thuluthi in kai wasiya ta thuluthi a ka'idan musulunci ba za a taɓa maka thuluthin ka ba sai dai in bashi ne biyo ta kai amma ba bashi ba magada dole sabura thuluthin nan naka ne amma baka isa ba ka ce wai duke ka gaba ɗaya ka bada sadaka in ka mutu baka isa ba magana sai sun ɗauka saboda Allah ya ce yusi kuma Allah ya rarraba ya ba kowa kuma shi ya ce min ba'ad wasiyatin yusi biya wadin kuma muna a wannan karatun ko wannan karatun mun karanta sosai mun maimaita cewa me hadisin sa'ad bin abi waqas ko manzo ce ath-thuluth wa thuluth kathir shi kan sulusun da yawa an fi so ka kai rubu'i ka so ɗaya cikin hudu ko sama da haka saboda ka bar iyalin naka mawada ta ma abin nema ne Mai dai nake so na ce a nan kaga darajar da sarka take da shi to bai kamata ka yi wa kanka mugunta da rowa ha antum haula ya tudu auna ya tun fi su bai laifin minkum ala ce gashi nan ana wazin sadaka sadaka sadaka a cikin kwakwai masu yin rowa wa man yaba khaldu wanda ya rowa wa inna ma yabkhalu an nafsi kan sai wa rowa saboda sai nan daga kwanta ga amfanin sadaka mutuwa ta zo masu nan zaga mutunci da daraja da kima da martaba sadaka me yasa Allah bai ce in dawo duniya na yi sallah ba in dawo duniya ne yi azumi in dawo duniya ne hajji sai ce fa ya kula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin abu na farko ta asar daga lalle sarka babban a bashi Allah ka samu dace abu na gaba kaga akwai bayyana sarka ya ce zai sarka a gaban kowa da kowa ko ba koye ba to in tumru sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wasu sarka ce ta fa koye ko a fili sarka da ta faɓo ko a fili eh huwa khairun lakum dinu alam yawa kowane da gurinsa ya danganta sadaka da ta fi ya danganta duk aikin alkhairi duk aikin alkhairi ka yi shi a koye ya fi alkhairi in babu wani dalilin da zai sa a yi shi a fili ka yi shi a koye ya fi alkhairi a shi sa babin da muke ciki ma yana nuna mana wannan shi sa hadisin na makaranta a nan gaba kaɗan a barul birni mai isa aka ce mafi kyautatawa kyautatawa da za ka iyaye shi ne abinda za a faɗa gaba saboda ai bayan rasuwa su ne ba sa ne. kuma kai karan kanka idan mutum yana maka nagarta ko yana ƙaunar ka in ka ji labari ka kai maka san gaibu ba ka ji labari an ce wane ya tsaya tsayin da ka ya kare maka wani haƙƙi sai ga mutuncinsa da kima ka ya ƙara so dubu ko me kuma ce a gaban ka yana zuwa ya maka faran faran a ɗasa kuma an koma gefe suka ji maganganu suna fitowa ana cewa sai kana masa wani kalla kalla kawai ko sai an ga irin abin da ba shi ga ta ciki na ciki ta baka na baka to duk aikin alkhairi na ɓoye ya fi na fili to amma a aikin alkhairin akwai lokacin da yake na fili ya fi na ɓoye shi yasa wacce ayat da muka nemi ta farko ai ta faɗa mana a normal situation in tubdu sadaqati fa ni'ma wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayi'atukum me yasa akwai lokacin da za a zo misali kaga wani bawan Allah ya zo yana cikin matsananciyar bukata izo ya nemi sadaka a rasa wanda zai bashi sai ga kowa ya shiru wani ma an bai wasa ba irin wanda shi dan suke hudu ba sai fara to a yanzu ai duk sana'a ce abu eh kaga mutum yana da kaka yadda wata kila wani training ya yake lallawewa kamar yadda ganin shi kuma ana yi din ba ba ayyo ko to amma shi wani din ya ga maka haka yi zai zama mabukacin ne sosai wani yana cikin wannan bayanin sai kai farat ka bayar sai wani ya bayar sai wani to duk wanda ya bayar daga bayanka kana da ladansa kana da ladanka aka kai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasu mutane suka zo ga sunan ash'as a gafara yanayin jikinsu mara kyau ga bukata alamar yunwa ta kama su manzo Allah dinin nan fusa ta kada hankali ya tashi ya zo yayi ba yayi wa'azi yayi wa'azi akan ciyarwa ana zaune ana jin wa'azi kawai wanda daga cikin mutanen madina sai ya farta ya je ya ɗauki mayaf kasan su zane suke sa ɗauko zanin sai ciko da ibaji a gaban manzana ce wannan a basu tangace kobo sai gashi an yi tsiri guda biyu da guda biyu wannan ta abinci wannan ta kaya nan bayan allah manzana sai fasa ta fara walwali shi ne sai yake wani faɗa wani hadisin sa na neman sanna fil islami sunnatan hasana zuwa ƙarshe saboda wannan bawan allah shi ya fara yi shi ne shi tun abin to dan haka ya danganta in an sadaka inda ya kamata a ɓoye ya fi idan kuma aka bayyana ta inda ya kamata a yi dan a koyar ko eh ai kasan ko karatun sallah wani lokacin ka kan dan daga inda ake boyewa ba don wani ba dan ka daga ba zai san bai koya ba to a makaranta ko za ga a magabata da yawa wasu sun saka sun saki tahiyya kawai ta at-tahiyatu lillahi wa salawatu to ce kuma sabon salo wani wata bid'a shi a koyarwa ce wani bai san me ake cewa kawai shi sallah yake inda ake shiru yake cewa shi ba inda ake boyewa ba Allah ka samu dashi to da aka dai akwai bayyana sadaka akwai dai darasa da yawa a cikin hadisin ina ga sai mu bashi haka mu ƙara hadisi na gaba babu birri man kane sulhu abuhu ko kuma ka ce babun birru man kane sulhu abuhu diyai ko ka idafa ko kuma karaba yace haddathana abdullahi ibn salih qal haddathani laythu عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال الأعرابي ألست ابن فلان قال بلى فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيه الدرهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك إيش حدثنا عبد الله بن الصالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر دق عبد الله بن دينار إيش دق عبد الله بن عمر شي عبد الله بن دينار gabansa سأبن ya عبد الله بن دينار wani kisa zama faɗa a tabi'i ne babba yace to mar a'rabiyun fi safarin wani balaraban ƙauye ya wuce fa kana abul a'rabi sai kasance baban wannan balaraban ƙauyen, ya kasance sadiqan li umar abokin umar ne radiyallahu anhu waye umar khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nabi ko baban sayyidatina hafsa sarkin manzo alaihi salatu wasallam kuma baban abdullahi bin umar to baban wannan balaraban ƙauyen abokin na umar ne kai zan kai suka ce ɗorin ɗaɗɗoshiya wai kaga ɗan abokin babanka shi fa abin da ya faru ɗan abokin baban ba ɗansa shi ne abin da ya faru a hadisu to da wannan balaraban ƙauye ya wuce shi ne wa kana abul arabi sadiqan li umar baban balaraban ƙauye nan abokin sai na umar ne faƙalar al'arabi sai abdullahi bin umar ce alasta na fulan kai ba kai ɗan gidan wani ba kuwa ƙala bala ice eh ni ne fa'amara lahu bin umar kawai daga faɗa haka sai ibn umar ya ce ya umarni bi himarin a bashi jaki kana ya sta'aqibu jakin da yake fasin wato jujjuyawa sun kasance a wancan lokacin an hana tafiya ana hawa raƙumi ne to raƙumi sai ka gaji da tafiya tafiya ce ake yi doguwa ko daga nan zuwa kaduna za ka ji ai da yawa a ce za ka hau raƙumi wannan salalo salalo ai za ka yanzu muka saba hau raƙumi daga nan zuwa kwana saba sai ka gaji ka tambayi masu hawa doki in ka cika koshin kafin ka je kwana saba duk cikin ka yi wayan to da ba ka ake tafiya ba to in kai gaji da kan raƙumi shi sai ake sai tafiya wani lokacin da jaki in ka gaji da rakumi tun da shi su a wani doro da sauransu sai ka dawo kan jaki shi kuma bayan ta dan fulata ka to sai ka dan huta shi ma in ka gaji sai ka koma wancan ka gode wa Allah ko ba kakka ta fa titin fa irin wannan kwalta ko wani waye kai zuburji ma sai ka ta zagi kana zage zage kuma ya kamata ka nemi haƙƙin ka ai maka kwalta mai kyau tunda akwai dukiyar suna can suna cinyewa kuma haka ya kamata ai maka luwai luwai eh mana to amma su a wancan lokacin ya abin yake irin wannan kai irin wannan titi a duk babu duk mulkin ka ba za ka samu irin wannan bai na ka samu ka gani to shi yasa shi wannan jakin to jakin da Abdullahi bin Umar yake in yawo raƙumi in ya gaje yawo jakin to sai shi a ba wannan balaraman kawai dan abokin mahaifinsa a ba shi jaki kamar yanzu ne ka ce a ba shi mota tunda ne abin hawa a lokacin kaga dan abokin mahaifinka ba abokin mahaifin ba ba ka ce lalle a ba shi mota maza maza motar nan a ba shi aha wa naza'a imamatahu i cire rawaninsa kasar wani a gurin balarabe ko kasar rawani mutuncin rawani yana da mutunci sosai ya cire rawaninsa an ra'asi daga kansa fa a'dahu ya bashi fa qala ba'd man ma'ahu sai wasu daga cikin wanda suke tare da su a ruwaya da zamu karanta nan gaba ruwaya da take daga cikin sahih muslim dinna wannan ya nasarta ta zuwa ga muslim amma ba ta cikin muslim shi mai takarici nan yana da wasu abubuwa wanda sai an bi su bi a ga wannan riwaya da take tare da mu ta cikin bukhari ta cikin adabul mufrad ya nasabta ta zuwa ga musulmi amma ba ta cikin muslim za mu faɗi ruwa musulmi bayan mun gama yanzu to sai abdullahi bin dinar da suke gurin sai eh, qala ba'd wa ma'a wasu da shi wanda suke tare da shi sai abdullahi bin dinar kamar ne faɗa wa riwaya ce fa kulna ice amma yake fihi dirhama ɗaya eh, dirhami biyu isa ba balaraban kauye me zai da jaki da rawani da sauransu dirhami biyu bai isa ba faƙala sai abdullahi bin umar ya ce ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam Ishe manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfaz wudda abika ka kiyaye abun kaunar mahaifinka wanda mahaifinka yake so ba fa mahaifinka ba wanda mahaifinka ma yake so ka kiyaye shi la taqda'ahu kakka yanke zumuncin sa fa yudfi Allahu nuraka sai Allah ya kashe maka haskenka kana da haske sai Allah ya kashe shi haske na duniya da na lahira inda ba ke ƙididdige ba ko to amma wannan ruwayoyin kamar da zamu inda zamu karanta ta a gaba musamman karshen ihfazu da abika la taqta'u fi yudfi Allahu amraka bata inganta ba ba kuma a cikin musulmi take ba ya ta musulmi take barka jita. an abdullahi ibn dinar an abdullahi ibn umara ana rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariq makkah wani daga cikin mutanen kauye ya gamu da abdullahi ibn umar akan hanyar maka fa sallama alaihi abdullah sai abdullah bin umar ya masa sallama wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa a'tahu imamatahu ya dora shi akan wani jakin da yake hawa kuma ya bashi uh, rawanin sa kanat ala ra'asi rawanin da da akan sai yake ya cire ya bashi fa qala lahu ibnu dinar fa qala ibnu dinar sai abdullah bin ya ce fa qulna lahu sai muka ce masa aslahaka allah kai Allah ya gyara aikin malam wato irin kamar kai wani abu da ake ganin ba haka ya kamata a kai ba sai a ce aslahaka Allah Allah dai ya gyara ka innahumul a'rab mutanen kauye ne mutumin ƙauye kuma wa innahum yardawna bil yasir ko ya ka bashi murna zai ta godiya ko ya ka dan bashi murna zai ta godiya yace fa qala abdullahi bin bin umar sai abdullahi ya cewa inna hada kana wuddan li umar bin al-khattab inna abu haza kana wadda umar bin khattab ce baban wanda ka gani masoyin umar dan khattab ne mahaifin wa kenan abdullah ya ce baban wanda ka gani masoyin mahaifina ne baban shi wani ne masoyin ba baban ne ya ce wa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah na cewa abarrul birri mafi kololuwar kyautatawa da da zai mahaifi shine ya ce an yasila ar-rajulu wadda abihi yaro da ya sada zumuncin abin kaunar mahaifinsa an ji asalin hadisin ko? mu koma kan hadisin idan har kana son mutum kana so ka ji labarinsa ko kana so ka ga masu sansa kana kin masu kin ta bakin yara masu soyayya zamani ana son ka ana son mai son ka ana ko ana kin ka ana kin mai kin ka ana wai to haka ya kamata a ringa in kana son Allah kana son Allah kana son mai son Allah ko kana son duk abin da zai tattara ka zuwa ga Allah to haka mahaifi ma in har kana kaunarsa duk mai kaunarsa zaka kaunce shi za mu zo babi a gaba babin da yake cewa alwuddu yutawarad ita kauna ma garanta ake ana garan kauna ko to in dai har daga sassan mahaifin yake kana da wannan to mahaifin yana da rai ko ba shi da zaka ci gaba da sada wannan zumuncin daidai bakin kokarinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana abin a karara ba kuma iya mahaifi kawai ba ko ba iya mahaifi ba kawai sana na Khadija radiyallahu anha ya kasance kawai sai ya sa a yanka rago a rarraba ga kawayenta saboda kyakkyawan zama da aka yi to haka ya kamata duk wani wanda kake kauna to duk wanda yake kauna ma ka kaunace shi kuma ka sada zumuncin tsoron shine cikakkiyar kauna ta mahaifa da ake shi yasa ce to abarrul bir an yasila rajulun da bika in mutum na na son tsokaci Allah ya ce ash shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha shaytan yana muku alƙawarin talauci kuma yana da ku da alfasha to idan kana da dukiya ko kuma kana mutumin birni wannan abin da aka faɗa Abdullahi bin Umar ana yawan faɗa mana haka sai a ce idan ka je ƙauye ai shi mutumin ƙauye ya za ka ba shi dubu biyar me zai da ita canji yan hamsin hamsin in ka je karba godiya za a yi taima haka ne ko ba haka kuma haka za ka je karba hamsin hamsin a yi ta godiya mutumin ƙauye ba shi da rainuwa a yi ta godiya to sai dai me ka canja kai me ka canja wani alkhairi ka canja dubu naira hamsin abin da nake faɗa me ka canja na rayuwarsu hamsin da ka ba su me za ta canja a rayuwarsu idan Allah ya ɗaga ka to in ka tashi liyun fi ƙudu sa'atin yadda Allah ya ɗaga ka in ka tashi kyauta ka ringa irin wannan shi sa akwai wani a zamanin uh, Abdulmalik bin Marwan ai ana jin labarin Hajjaj bin Yusuf ta ko to akwai kuma wani komanda gagarumi shi ma na abdulmalik bin waran bayan hajjaj ana kiransa uh, muhallab ibn abi sufra ana kiransa wa muhallab ibn abi sufra babban komanda ne ne na gaske jarumi ne na ma'anar kalma dan in a fagen fama ne kasan shi hajjaja gori ake masa inda kake jin hajjajin nan to baya fita a gwara fa tsarawa yake tura kawai yana zaune yana duka muku tsawa ku danna shi ga gani zai barazana an zo za a yanka yanzu zai ci a yanki ma a girbe ma kai to shi sai da gori ya gori wata ya fita fita fagen fama a ga shi ma hajjalin a shi din ma a can ba dawa amma shi muhallab da sa gaba ɗaya gwaraza ne jarumai sun ana yaƙi ba sa ciki jiske kamar zazzaɓi za su kamar yadda kaga cewa wani in ka saba da abun ana yi baka nan zaka ji jikin kai na karkarwa ko to haka suke ji zaka in kana karanta tarihi sai kan gajin suna da yanayi kamar na Khalid ibn Walid kaga za a ce za a yaƙi babu khalid kaga ai to irin wannan to shi yazid bin al-muhallab wanda shi ne ma ya gaji mu hajjaj bayan rasuwarsa wata yana kan hanya yana tafiya a cikin ƙauye sai ya gamu da wani balaraban ƙauye sai balaraban ƙauye ne musu alkhairi sai ke so ya masa kyauta sai ce a bashi dirhami dubu sai kama baki kaji ba na cewa amma ka fiye da ko dirhami bibi ishe shi ba anan shi kuma ce a bashi dirhami dubu sai aka ci haba ran sarki ya dade yanzu dirhami dubu mai zai da shi mutumin ƙauye dan dirhami ɗaya biyu ya ishe shi ai ya ce to in shi dirhami biyu ya ishe shi ni dirhami biyu ya min kaɗan a kyauta shi saboda matsayinsa ya masa kaɗan a kyauta me zai canja a rayuwarsa dirhami biyu amma ya bashi dirhami dubu har ƙarshen rayuwarsa sai ta canja in dai da rabansa ko sai dai ba shi da rabo to haka ake son Allah ya hore ma in ka tashi yin kyauta ya kasance rayuwar mutum ta canja irin kyauta irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka ba da raƙumi ɗari mutum ya je yana ba da labari bai taɓa ji ko ya ga wanda irin wannan kyautar ba a mutanen mu fa suna irin wannan kyautar wa suke wa maroka wa suke wa masu waka wa suke wa wayanda ba su dace ba za ka taɓa gani an tashi harka ta addini an irin wannan kyautar ba ko kana gani sai kaɗan an tashi an gidan cinta a cikin manyan mutane ga tv ga rediyo ga jaridu ga komai to shi ne za ji wani lokacin shi ma kira fa ake kira ake a faɗa ba kawo ba ake yi amma ga an bayar da shi a ƙarara a aikace to sai dai mawaƙa da kuma ire-iren wayancan da ka gane dai su ake bawa to da kan ka tashi kyauta ka bayar inda wanda ka ba zai farin ciki ya ji daɗi kuma rayuwa ta canja haka ake fata shi abdullahi bin umar bai sauraro ina masu cewa ba dirhami ba ina a bashi abin hawa a bashi eh, ake da suna taki ya hau a bashi rawani duk a bashi a girmama shi dan abokin mahaifi ke don kuma mahaifin ne ya zo da kansa me za a bashi Allah ka sa mu dashi wani abun muna karanta ya Allah ka sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba kuma Allah ka ba mu damar kamanta na'am to shi ne suke cewa amma ya kafi dirham yake cewa ina ai ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ka kiyaye to shine hadisin na gaba kaga shi nan ya kawo shi yace hadathana abdullahi ibn Yazid قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البل أن يصل الرجل ود أبيه تو شيني حديث دنا مكرنتا وتشن إسر إذا ذاك جونا wannan hadisin shine da baka riwayata Imam Muslim an amma shi wancan Allah wa nuraka yayin da malama suka faɗa bai inganta ba babun la taqba man kana yaslu abaka a nuruka shi dai hadisi da muka wuce ko zai dawo da shi ko mun riga mun yi ishara zuwa ga cewa bai inganta ba shi ma goma anan ya zo ya kama bai inganta ba saboda sa'ad az-zurqi dinnan majhulun kamar yadda imamul albani ya faɗa amma za mu karanta tun da shi littafin akhbarana bishr ibn muhammadin qala أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبارة الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت يا عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا فوالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله مرتين لا تقضع من كان يسل أباك فيطفأ بذلك نورك إيكي تشيوى حدثنا بشر بن محمد دقا إيكي عبد الله بن عبد الله يبام الأباري عبد الله بن لاحق يبام الأباري أخبرنا سعد بن عبادة الزرقي يتوى أن أباه hakika mahaifin sa'ad bin ubadat zurqi kenan qala yake cewa kuntu jalisan na kasance a zaune fi majlis masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam ko masjidin madinati a masallacin madina masallacin manzo kenan ma amr bin usman tare da amr bin usman ibn affan kenan amar bina abdullahi bin sallam sai wannan gagarin malamin yahudawa da ya musulunta a zamanin manzo alaihi salatu wasallam gane shi ko eh wanda lokacin musulunta sai ya ce manzo Allah zan musulunta amma ka ɓoye musulunci na don ka ji waye ne a gurin yahuda da ya musulunta sai ya ɓuya sai aka kira yahuda aka ce me za ku ce akan abdullahi bin islam suka ce ai mafi alkhairin mu dan gidan mafi alkhairin mu mafi fificin mu dan mafi mai babba dan manya yace to me za ku ce in yi musulunta suka ce ina Allah ya sitirga ta da saran shuka ina Allah ya kiyaye ba zai musulunta ba irin su ina masu zurfi a cikin yahudanci ina su ina musulunci sai ku ya fito ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu suka ce ina ai mafi shari dan mutum banza dan mutanen banza duk a take a guri daya a take a guri daya yana daga mafi alkhari yana mafi shari daga mutumin kirki dan manyan mutane yana mutum banza dan Allah ka samu dashi ice to muna zaune da ni da Ahmad bin Uthman fa marra bina Abdullah bin Sallam muttaki'an ala ibn akhihi sai ga Abdullah bin Sallam ne ya zo yana jingine wato ya dogara dan dan uwansa ya dogara amma jikin dan uwansa ya zo ya wuce mu fa nafadha anil majlisi sai ya ketare majalisin da muke zaune inda muke zaune thumma atafa alaihi sanan sai karkato faraja alaihim ya dawo zuwa gare su fa qala sai ce ma shi ita amr bin usman ice ka abin da ga dama ka aikata amr bin usman dai kai abin da ranka yake so marratain aw thalatha so bi ko so uku yace fa wallazi ba'atha muhammadan bil haqq na rantse da wanda ya turo annabi Muhammad da gaskiya innahu la fi kitabillah haqiqa al'amarin lalle abin da zan faɗa din yana cikin littafin Allah marratayn shi ma so biye mai haka me a cikin littafin Allah la taqda man kana yasnu abaka kakka yanke zumuncin wanda mahaifin kai kasance yana sada shi fa yuqfa bi dhalika nuruka in kai haka sai a kashe maka haskenka sai Allah ya tafi da haskenka mun faɗa cewa wannan hadisin be. inganta ba saboda wancan bawan Allah Abdullahi Zurbi kuma littafin Allah da aka faɗa nan Qur'ani ne babu wannan a ciki sai da Abdullahi bin Salam babban malamin Yahuda ne ko ko yana cin yana nufin littafin wancan amma dai hadisin bai inganta ba Az-Zurqi majhul kamar yadda Imam Al-Albani ya faɗa shi wannan littafin da muke tare shi Al-Albani Imam Al-Albani ya masa aiki akwai Sahihul Adab akwai Da'if Al-Adab da haka in kana so zai taimaka maka musamman shi wanda mai tahqiqin so da yawa sai ka ji ce lam ajidu bi wani aiki na ku zo mu gani ba littafin da yake hannun to lam ba ka bincika da yawa Allah ka samu dashi ya dai kokari ba yana kushe aikin sa bane ko amma kan ina faɗa ba za ka yi relying akan abubuwa da yawa da yake faɗa ba mai wannan tahqiqin da muke tare shi babu alwuddu tawara babin da yake magana cewa lalle kauna ana garanta kauna ana me gadanta mafi yawanci wasu sun saba musamman mutanen karkara idan mutum ya tashi rasuwa sai ta tara yayansa ya ce da wane da wane da wane ko bayan na mutu kuka shirya da su ban ya fi muku ana yi wallahi ko bayan na mutu in dai kuka shirya da su ban ya fi muku to addini musulunci bai zo da wannan gaba kai akan kanka su ake karena wani lokacin aka yi maka abu akan yi wa mutum abin da ba zai iya yafewa ko da ya yafe to ba zai iya mantawa ka san yafewa daban ko <clears throat> mantawa daban da kuma sharewa isa ka ji Allah ya ce wal kazimin al ghaib ka iya dannewa kai control ɗinka kai komai sai kuma ya ce wal afina sannan ya ce wallahu yuhibbul muslimin matakai ne mataki mataki wani in kai masa dannewa ma ba zai iya ba in kai kan karan nan sai yayi na itace kawai ka'ida ce wannan shi a gurin sa wani kuma zai iya dannewa amma kuma ruko sunan kan aka faɗa sai ya ji kamar an soke shi da wuka to nan sun fi saurin mutuwa da wuri imana eh suna cin kusa kansa bakin ciki dole ne a duniya ka ga wanda kake so da wanda baka so kuma kuma lokacin da ka ce ka tsana mutum ma an baka wasa lokacin lokacin ka ya fi cigaba shi kuma ah, mun taɓa yin aikin hajji da wani kansila sai ce malam mu je a sa maka hakurin shi ai na sa hakuri ba zan iya dariya ba ai gaskiya ne na sa hakuri sai da rufe baki na ni ba zan iya sa hakuri ba sai ce ai ni ko zan sa hakurin maka in je cikin makiya ne dariya ya walƙiya zuciyar makiya ta ƙara hikimarsa kenan to duk wanda duk mutumin da ya gano makiyinsa ne kai to sai ya fi ma buɗawa kai kuma kana jin bakin ciki waye kwana a ciki kai da kake bakin ciki shi sa abin da ya fi maka sauƙi ka kullaci kowa kawai to idan aka yi maka akwai abin da ake yi wa mutum kamar yadda manzala da wahashi ko wahashi wanda ya kashe hamza akwai abin da za a yi ma kaya bai din amma abin baya wucewa an ga mutum sai ka to ya tsaya iya kai kaka ba da sa saboda wata alkafuran aka yi maka a rayuwa ko ka yafe ba za ka taɓa manta ba duk inda kake cikin farin ciki in ka ga mai wannan abin ko ka je shi sai hankalinka ya tashi zuciyarka ta yi baki ranka ya ɓaci saboda munin abin da aka yi to ya tsaya iya wannan kakka ba da garin sai kai wasiya amma ka ce ko ka mutu a dora daga inda aka tsaya kuma irin wani sai ka cewa amma an fi samun ma ƴaƴan su ce suna son juna ai ta rigima duniya to ba abin Allah bane ba kai ka tsara kaza shi kuma ya tsaro wani abu kuma zo da kaza ka kura. Allah ka sa mu dace to babun alwuddu yutawarath babin da yake bayanin cewa kauna garanta ake shi ma rizan zama karanta da aibi amma kuma ma'ana tana nan ko ba ta nan ma'ana tana nan matsayin mu'mina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka matsayin jasadin idan shaka min ta da'a lahu sa'irul jasad bi sahli wal kamar da manzo Allah mu'minai gaba daya a gurin kaunar su da san juna da tausayawa juna kamar jiki ne ganga jiki guda daya kwal idan kowace gaba yanzu duk inda distance din da yake tsakanin kafa dan yatsan kafa farcen da ido ya ga tazar da yawa to amma in ka cike dan yatsan kafa farcen sai ga ido yana hawaye to haka ake so duk mu'mini su kasance gurin kaunar juna da san juna da sauransu kuma Allah ya ce wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum duk mu'mina ga sai gaba ɗaya sashen su masoya sashi ne manyan da yaran da kananan da ƴaƴan da iyayen kowa da kowa to wannan shine asali hadisan da suke magana da ayoyi da suke magana kan kaunar juna da san juna ba su lissafu ba la yu'minu ahadukum da sauransu ko ba za su lissafa ba dan haka wannan ma'anar tana nan addini duk da wannan hadisin da muke tare shi be inganta ba shi haka an ce ma'anar sahihiya ce hadisin kuma sanadin bai inganta ba duk ba idan ma'ana ta zama mai kyau zaka nasarta zuwa ga manzon Allah ba a sai ta inganta an gane Allah ka samu dace yace haddathana bishr bin muhammadin qala أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن an muhammad ibn fulan ibn talha kaga ta inda hadisin a zama da'ifi muhammad ibn fulan bin talha an abi bakar ibn hazm an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi ba fadin cewa daga wani mutum daga cikin sabon manzon Allah ba daga nan hadisi ya samu illa sanadin ya samu illa ne daga muhammad ibn fulan ibn talha amma dan ba a san sahabi babu komai jahalatu sahaba la tadur in an ce daga sahabi ne ka san waye ne ko baka san wani bane ba duk wannan bata taso ba Allah ya ce radiyallahu anhu to kuma kai me da baka yi da su ba a gani in dai an ce sahabi ne shikken kulluhum udul dukkanin su adalai ne to daga inda uh, matsalar take kamar da ibn hajar yake faɗa shine muhammad bin fulan bin zaham majhul shi ma yace to qala عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث إيشينا أو كما كان من شوى منزوع عليه الصلاة والسلام يا شيء حقيقة قونا دسو أنا قادن سا وذاك دي ميزام أوكا أو أنم باب أنا سو إن كان دك أونا كما يند باب كان نسكه وشي سكا كو هو رئيس إبن عمر عيانونا هكا أقادن دا إتا da kauna tsakanin umar ما يكون باب وانشان باب الله to yanzu umar ya wuce kuma mahaifin wancan ma to sai a zo da ɗan kuma da 'ya'yan isa za ga mahaifanmu ina nufin hausawa magabata suna da wannan sosai kafin a bantsare a buɗare kowa ya zama ɗan kansa da ko aure ka sai a ce ka gidan wani da ka je ka duba gidan wani aminin sa masoyinsa can za ka je ka duba kuma ka je ka can din ka duba a dace wannan fa da aka danyo sama sama ne kafin nan kuma sai dai a ce maka an baka ya gidan wani ka ce to Allah ya saka da alheri Allah ka rufa asiri amma ne yanzu ina wani ma yana faɗa kana faɗa sai gani kamar wani ta zo mu ji ta kake cewa zai yi ba yanzu to da haka kuma har yanzu zaga a wasu families din an haɗa ɗan uwa da ɗan ƙanyen sauran su da irin wannan ne ake dan me a ci gaba da tafi da ƙaunar a gadar da ƙaunar inda ana da zumunci ai ganin in mun tafi zumuncin nan zai iya kaucewa to ya za a kafa shi a sa masa turke to shine irin wannan fa'aurata yadda ake yi yasa wani kudin sai yi ta mamaki wani me yasa aka nace sai ka ne ne ya gara ganin sai ka je kaya fito ta daban can su kuma suna ganin nan da ya za ka je me isa irin wannan kaunar da ba a su ta kaushe to don haka da haka in dai har babu matsala irin wannan ta taso to ka je ka bibi irin wannan yana da kyau Allah ka samu dace babun la yusammi rajulu abahu wala yajlisu qablahu wala yamshi amamahu babin da yake magana cewa kar mutum ya ringa faɗa sunan mahaifinsa gatsal gatsal ka ce ne kwana na ga wani yaro makwashi makwashi faɗa yake bari wani ya dawo mahaifinsa fa bari wani ya dawo yau zai abin da zai a Allah ka sa mu shi. to kan mutum ya faɗi mahaifinsa gatsal gatsal gurin kira gurin kiransa haka bai shafin an ce ya sunan ka ce wa na ba aka ɗauki wannan ta wata yarinya aka ce ya sunan ita ce wance alhajuwa ne aka ce ke tattaba an ce kawai mutum ya faɗi sun mai masa ka a gurin ma'aifaɗa aka ce kai ne wani ɗan wani ko ba matsala amma gurin kiran mahaifi kaka faɗi sun mahaifin ka gatsar gatsar shi ne layu san min rajulu a bahu kan mutum ya ringa ambata sunan mahaifinsa kuma da za ka ga cewa ba wuce ai tarbiyyarsa gaba ɗaya ta addini shi in ban da yan kaɗan za ga in an sa wa mutum sunan mahaifi ba ma a fara a gidan mafi yawanci magabata an ka samu da yawan suke da shekara saba'in abin da ya sama haka suna maka wannan labarin ba a faɗa sunan mahaifi a rike wannan layu sami rajulu abahu kawai ko sunan har yanzu ma ana samun masiba har yanzu ma ana samun masiba sai kaga ba za a faɗi sunan mahaifi ba ai sunan mahaifi na ne da kuma ba wai dan da ko kai kake da sunan mahaifi ko faɗa za ku yi da ya sunan mahaifin da shakina an ba su faɗa ka shi albarkacin wannan suna ka zai faɗa ma Wala ka shi albarkacin wannan suna ba ba girma mahaifin ba sunan mahaifin ne yanzu kawai a ajiya tare da kai sai a girma maka saboda wannan ga wannan an samu tarbiyya ta addini mai kwari shi inda muna karanta a cikin littafin hadis la yusammi rajulu abahu kan mutum ya faɗi sunan mahaifinsa wala ya yajlisu hu ka aje za a zauna ka riga shi zama kamar dai ne ka gana wa sarakai aka ake wa iyaye ko yanzu eh, in aka zo guri an taba zuwa lokacin muna yan yan secondary school sai aka yi wani maulidi da aka yi maulidi to kai wani kai kana dan izala kuma ka je gurin maulidi aka kama kujera ka zauna to sai wani wani hamshakin shayin sai ya zo sai duk aka tashi afon ba hamshakin shayin ne ya zo ba za a yi haihuwa haihuwa ake cewa ko kasan tashi ake za a haihuwa sai da aka tashi kuma sai ɗauki kafa ɗaya ɗora kan ɗaya sai wasu oko da mada a wani gefe suka ce shi kuma wancan suka ɗauko ashe suka laila waye shi za a haifi manzo ba zai tashi ba sai ɗan ya ce ɗan nan nan ɗan gizala ne shi a ɗan gizala a nan wallahi sai fara kaddama masa nan da nan duka da allah ma yake ba da makamai kawai suka ringa janyo bishiya suna zugewa suka rinka lafta masu kuma mutum ne mai mutunci ba suka masa fata-fata mai da nake so na ce a kogurin da za a ji za a ga cewa idan mafi yawanci al'ada idan sarki ya zo duk mikewa ke ko sai ya zauna sannan kuma kowa ya zauna me yasa ba za ka riga shi zama ba girmamawa to aka yi ma mahaifinka ba za ka riga shi zama ba kun zo guri sai ka bari sai ya zauna sannan ka zauna daga baya sanan wala yamshi amamaku baba na cewa maka ba ina faɗa maka cewa a miƙe din shine daidai ba maza ce duk wanda yake son mutane su ringa miƙewa don su girmama shi da haka ita kanta miƙewar shin a shari'ar musulunci in ba a sarran ka miƙewa ba matsala in ba kake sawa sai an miƙewa ba kai kake so ba tana da cewa duk wanda yake so mutane an yi ta matsalahu rijalu qiyaman mutane sun ga miƙewa suna tsaye shi akan wannan hannun yanzu an gane to lakan ba wai ta karan kanta mai kewa manzo Allah ce komo ila kuma na sa'ad bin mu'adh almuhim wala yamshi amamahu in kuna tafiya da mahaifi ina zaka tafi karka shiga gaba tare da mahaifinka ko dai gefe ko baya abin da ya fi ma baya to amma shi wannan magana wala yamshi amamahu ya danganta akwai lokacin da ana normal situation zaka bi bayansa idan ana da fargaba wani abu ina za ka shiga gaba ko kamar hijirar manzo a salatu wasu sai na abubakar ko ga wani lokacin gaba wani lokacin gefe wani lokacin gefe wani lokacin baya saboda yadda yake ganin situation din a kushin akwai wani hatsari hatsari to wanda kai gaba ya fara samun ka tukunna kafin mahaifinka amma yana wani situation waye a gaba mahaifi kamar yadda ka gana na sarakuna ko yanzu ba masarakuna ba han malaman kauye na je kauye nake mamaki wai wai liman ne ya bullo Shi ne ko na ga mutane sai zama ake a bakin mashiya wai sai liman ya zo ya wuce sai abu bayansa saboda ba da bi kana gaba hawa ne shi tab, to limami kana ban gaba ai sai ka zama gawa wanda ya shiga gaban liman wa ke shiga gaban liman ba gawa ba <laughs> wai ba mai shiga gaban liman sai gawa kawai amma liman ko yaushe ne ya gaba almuhim dai kaji yana da cikin girmamawa cewa lallai magabata a ranga bari suna shiga gaba sannan kuma kai sai ka biyo su a baya haddana wanda ba sunansa ba idan akwai wani suna da ake faɗa ma yafi wanda ba sunansa ba ya danganta da sunan in sunan na sa'anninsa ne to kai ka ba za ka faɗa ba idan kuma sunan shi ma irin kama a ce masa misali ana ce masa alhaji ko yaya akan faɗa mahaifa wannan ko haka in girmamawa ce in ɗauka girmamawa ce kowa da kowa ya ɗauka girmamawa ce ai abin da ake so da girmamawa idan sunan na girmamawa ne shikenan an ba ka ɗauki sunan da abokan mahaifinka suke faɗa masa kace sai zaka faɗa ba ga ai an gane wato da abin da ake nufi da ba za ka faɗi sunan mahaifinka ba ba ka ambace da sunansa ba shine ka faɗa masa suna na girmamawa kawai shine sunan da yake ɗauke da me girmamawa shine sakon da zaka yace haddathana abu rabi'i an isma'il ibn zakariya قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أو غيره أن أبا هريرة أبصر الرجلين فقال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ya ce abu huraira ya hango wasu mutum biyu li halima sai ke ce wa ɗayan ma hada minka mai ala'aka da wannan wannan waye a gare ka faƙala sai ce abi mahaifina ne sai ke faɗa masa tarbiyya da nusarwa da faɗakarwa wanda ya kai kamata duk babban mutum ya ringa yi ba wai girma me yasa wani lokacin zaka yan sha shaye sana cewa wani ɗan sa ido ne saboda bai taɓa kiransu a gefe ya musu nasiha ta mutum da mutum ya nuna masa ciwon su nasa ne ya nuna musu kauna da illar abin da suke ciki man tuma su da su kawai kai da shi ba wanda sani sai kai sai Allah kira shi gefe yaran nan kun lokaci a gefe wata kila ma bayan kun zauna ka dan kawo ruwa ka bashi ku zauna ku ɗan yi hira ka zo da shi ka dan faɗi wani alherinsa sa koyaya mutum bai rasa alheri ko ka faɗi alherinsa sa koyaya ka gano masa wani abu amma kai baka gano baka ce ai ana tunanin zaka samu kyakkyawan mustaqbal insha Allah kana da future mai kyau insha Allah kalmomi ne na fatan alheri ka masa shimfiɗa ɗan hira ta ɗan mintuna sannan kuma ka ɗora masa ka aka zai kake yi wani kakka ji ana ce ka za ka ta ƙiyayya ce ka karanta masa kai magana da ƙwaƙwalwarsa da hankalinsa ba magana da fatar baki ba kawai to sai ga yana ganin mutuncinka da ka amma kawai sai ka zo kana shi a gidan suwaye ne balbaltattu tsinannu to shi sai shi masu yarin ga zagin ka kwanan na wuce daga wani yaro kawai yana zuwa wuce fa wani babban mutum yana zaune wallahi babban mutum mai kima kawai ya yi masa gwalo ishe, ce munafukai 'yan sa ido gwalo fi gwalo irin da ake wa yara ya masa gwalo ce munafukai 'yan sa ido ya ga abin ya bani mamaki na kira shi nake tambayar zake cewa wallahi ai sun sa mana ido an yi kullum kowace magana a bakinsu ake yi ai kaza ai kaza ai kaza to mafi yawanci rashin irin wani yana sa a ringa zage-zagen da yau ka zo ka yi faɗa ka yi zage-zage sai da ma ka ƙara aggravating din matsalar ka ƙara wa gobarar fetur Allah ya kiyaye to Abu Hurairah sai baya baya sabon manzo Allah gaba ɗaya ba sa sake da samun wani chance na su isar da sako na addini kaga yana gani sai ce ma hada minka wannan ya kuke da shi ne wataƙila ya ga yanayin da yake ciki ba haka ya kamata a ranga yi ba kuma ya ga alama cewa lallai ilalla mahaifin nasa ne sai ce wannan ya kuke da shi faƙala abi ya ce mahaifina ne ce to la tusammihi san mihi bismihi kakkar ga kiransa da sunansa wala tamshi amamahu kuma kan ga tafiya a gaban mun ce a normal situation ko tafiya a gaban mahaifi ya danganta idan akwai buƙatar ka tafi a gabansa ko saboda ana wani abin tsoro ne ko kuma misali ba a san gurin ba kai ka sani kuma ana ta wai gowa sai shi wani shiga gaba shi ya sa ka ka shiga to babu matsala amma guri ne lafiyayye ba wata matsalar komai to shine a gaba kai din a baya kana tare da shi kuma da ita ma wannan tarbiyya ce da mun same ta daga iyayen mu Allah ya saka musu daga alkhairi yace wala tamshi amama ka karanga tafiya a gaban sa wala tajlis qablahu kuma kar ka zauna kafin ya zauna duk wannan tabiyon zaka da ana yi amma akwai akwai gurin ma da ake ware wa mai su suke zama da kuma gurin da zaka zauna amma yanzu a je gurin taro kawai sai ga wasu sun babba ki. babbaki ba fa su ka kai su zauna a gurin ba kuma ga wasu manya sun zo su sai su share ya danganta wurin taron an zo an baka an ce kai zaka zauna a nan to zaka iya zama in zaka ba da wani muhimmin abu a gurin to amma idan ka hango wanda ya bi ka cancantar wannan ka tashi ka bashi girmamawa shi girmamawa shi a tare da shi idan kuma ka matsa sai zama idan qila kum tafasahu fil na ahsan in aka buɗa wannan ya zauna ya fi alkhairi kuma Allah ya ce fafsahu yafsahu Allah lakum min jinsil amal ka buɗa Allah ya buɗa ma yana cikin abubuwan da yake tun da ba ce maka in ka tsuke kuma ba haka bane nan ce in ka buɗa Allah zai buɗa ma to in ka tsuke ba kai fuska akalla da kai maka tsuke kanka ko tunda Allah cewa sai ka buɗa sanin ya buɗa ma Allah ka samu dace na hal yukanni abahu shin zai ma ya fasa akun yana ga lokaci ya ja mana sai mu tashi anan wanda daga ne ina ga mun fita daga baban da yake magana akan iyaye za kuma mu shiga bangaren wa da ihsan wabidil bi ko dama manza Allah ya sauka masu da yi tubayyana lin nasi ma zila ilayhim don ka bayyana wa mutane abinda aka sauka musu tunda Allah ya ce wa bil walidain ihsana yace fala taqul lahum ufin wala tanharum wa kullum ma kullum karima da sauran ayoyi dai shine maza Allah ke fassara su da wannan hadisin da magani da kuma na sahabbai radiyallahu anhu eh ma shi ita abin da ka gana ma ka yi mana kamar yadda yake cewa abin da gana ma ka je ka aikata shine ma shi ita yadda kake so wato shi abin da sa bai dogon shari'a kan hadisin ba ba bukata a dogon shari'a kan zaifin hadisi ko akwai ba bukata a dogon shari'a kan hadisi zaifin abin da yake nufi ka san wani lokacin babba zai maka fada sai maka ta wani sanar to dai kai abin da kake so ko dai kai abin da ranka yake so shi zaton abdullahi bin salam lokacin da ya ngoci tun da ya ga masoyin mahaifansa ai kamata ya taso ya tare shi ya tare shi to ya nuna da ya gane wannan babban mutum ne amma kawai sai ya bari ya wuce ai ga zuwa ya wuce ya ga ya zai da ya ga ya wuce bai ce komai ba to shine ta zai dawo yake masa wannan fada yanzu ga kaga ai da irin wannan al'adun muna da su da yawa ko gani kai abokin mahaifinka ya dawo ko wani babba ma unguwa ko wani yaya ma da leda za ka gaba ɗaya an garzaya an je an karɓo ledodin an wuce an kai masa gida amma yanzu kowa sai ya fi fuska kawai ana ta hira eh akwai matsaloli kuma duk wannan tarbiyya ce ta addinin musulunci ga mutum da kaya in ma kai baka shiga gidan karɓi ka kofar gidan sai ka haɗa da wani yana ya ƙarasa masa tarbiyyar ce ta masu musulunci shi dai muna karanta ana ji to shine kusan wannan ne yake faɗa masa yana nufin wato ganna matsayin abokin mahaifinka kuma ka share har in wuce je in dawo shi to ka aikata abin daga gara maka dai abin da naji yake cikin littafin Allah ko tambayar na'am halmin su'alin akwai tambaya to abin da muka faɗa daidai Allah ka sa ka ba mu ladansa kuma Allah ka sa karatun zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم